فهو في عيشة راضية don haka shi yana cikin rayuwa yardajjiya saboda abin da ya gani na ni'ima da wamamiya.